mata filin karhe shidda da minti goma sha biyar a ɗakin magana na studio kalangu birnin yamai masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin na filin mata shirin filin mata na yau zai taɓa batun zubar da ciki a ƙasar niger illolin da zubar da ciki ke iya haifarwa ga lafiyar uwa hukumar duniya mai kula da kiwon lahiyar al'umma ta nuna cewar a faɗin duniya akalla an kiyasta zubewar ciki da ke iya zama hatsari miliyan 20 a kowace shekara wannan kuma shi ke haddasa rasuwar mata sama da dubu tamanin hukumar ta kuma kara da cewa a shekara ta 2016 an gano cewar adadin zub da ciki na karuwa ne da miliyan shida sannan kuma a cikin mata dubu masu shekaru goma sha biyar zuwa arba'in da hudu talatin da biyar sun taba cin karo da zubewar ciki zubewar ciki iri nawa ce da yaushe ne ya kamata a zubar da ciki zub da ciki daga boye ana yin shi a ƙasar niger wani illoli ne zubar da ciki ke iya haifarwa ga lafiyar mace a dalilin haka muka gayyato muku ana cikin ɗakin magana na studio kalangu mamman sani jonjuna mai nazarin amurra ne da kullum barkaku da zuwa muna tare da wakiliyar kungiya mai zaman kanta marie stopsa cewa dr adam ne kwararren likita kuma shugaban likitar kabine marie stopsa wata kungiya da ke kokari kan batun tsarin iyali kuma take da wakilai a cikin jihohin mai maradi tawa da talabere dr ratini kina jin mu ina jin ku to barka da isowa tare da mu barka ka dai assalamu alaikum wa alaikum rahmatullah lokaci zuwa lokaci za ku ji ko kuma in ce zan mu ji karin hasken da dr idris amadu likitan mata a likitar haihuwa isa gazobi ya mana kan wannan batun na zubar da ciki madalla mafi yawan zubewar ciki na faruwa ne a cikin kasashen da ke da karamin hini in ji hukumar duniya ta kiwon lahiya rashe-rashen da ake samu ta hanyar zubar da ciki na ƙara yawan adadin matan da ke rasuwa a afirka ka mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai mu saurari likitan mata dr idris amadu wanda zai ba mu fassarar me ake nihi da zubar da ciki labar zubar da ciki shine fitar da abin halitta tun kafin ya kasance cikakkar halitta wato lokacin da zai iya rayuwa bayan a haife shi idan aka samu fitar da wani abin halitta shine ake kira zubar da ciki a yau a likitance ana iya cewa shekarun da shiri zai iya rayuwa daga makonni ashirin biyu ne na rashin ganin al'ada a likitance akwai abin da ake kira zubar da ciki na wuri da zubar da ciki na makare zubar da ciki na wuri yana faruwa a mako na goma sha biyu na rashin ganin al'ada daga makonni sha shida na rashin ganin al'ada har zuwa makonni ashirin ana kiransa zubar da ciki na makare wato a lokacin da gabobin jiki daban-daban na yaro suka bayyana alhali kafin mako goma sha biyu tsoka ce kawai idan mun dawo kan nau'in zubar da ciki akwai wanda ke faruwa da kansa akwai zubar da ciki na da gangan ko kuma na ɓoye irin wannan yana da alaka da cikin da aka ɗauka ba cikin an so ba inda mace ke kankanta wajen mutumin da bai da izinin aikata haka. Madalla, to kun saurari Dr. Idrisa Amadu wanda ya ba mu haske kan fassarar mai ake nufi da zubar da ciki. Wakiliyar kungiyar Marie Stopsa cewa da Dr. Adama Tidney. duk da cewa doka ta yi hani ga zub da ciki a ƙasar nijar sai gashi kuma an waye gari wata dokar kuma ta izini ga zubar da cikin shin ko za ku iya ba mu ƙarin haske akan wannan dokar doka dai doka ba ta ba da izini a zo da ciki ba a garin garin nijar cikin da take ba da izini a zub da shi kamar cikin da ke kawo ma uwa matsala ta lahiyar ta hayyake ta da rayuwarta ko kuma wanda an san da ɗa an yi da zafi an ga yana da matsala ba ba da ke iya rayuwa ne shi ma aka ga haka nan ba kowane likita ba ke iya wannan zub da cika sai an tura ta wajen likitocin da ministar shi ya zaɓe su suna nan likitoci koyi su ma ba su kaɗai ba sai sun gamu likitoci ba guda ba biyu ba akwai mai kula da harkar yara mai kula da harkar mata sai sun gamu sun yi da sun bi ba sun gani in mace ta yarda wannan sai su ɗauki mukami su ce ya kamata wanda su a tsaida shi da kan rayuwar mace ta tsaida da in ba haka bayan wannan kai ba zurdan ciki da aka yarda da shi irin doka ta hana shi. Shin doktor a ƙasar Nijar kamar ana samun yawan zubar da ciki? Ana samun ciki sosai a ƙasar Nijar amma da yawan yawan zubar da ciki ba na cikin doka ba ne. Amma mutane ne da ke zuwa nema tun waje mutanen da abin cikin ba kamar kamar sun taka doka duka na gari taka doka ne yawancin shi kuma wannan ce wanda suke taka doka ne kamar ka ba tunda in ka yi shi ka taka doka da kai da ka yi shi da wanda ya maka shi da wanda ya tura ka aka maka shi duka doka ta ɗauki matsayi da su wannan sai ka kai justice an kai har kwandana su ana yi kuma irin wannan zo da cike matsaloli yake kama mata sosai yana kai su da har rashin rayuwarsu shin kamar yanzu kuna iya ku ba mu kamar wani takaitaccen misali kan irin zubar da cikin wanda kamar doka ta yi handa shi kwata-kwata eh kamar a ce ke kina nan ke ciki ki ce a duk son ke ciki ba ki lahiyar ki cikin ki bai da matsala ko ni lahiyar shiro amma ki ce ke duk ki son cikin da ake yi yanzu da shi to bai kamata ba doka ta hana shi akwai wasu da wani lokaci matsanancin talauci shi ke sa su ko da sun samu cikin cikin hanya halaliya ba sa iya su rike shi sai su nemi rabuwa da shi shin a nan wurin wani irin karin haske zaki ko kuma mai doka ta ce a wannan bangaren to duk wannan bai kamata ba duka bai kamata ba duka cikin taka doka ne wannan cikin iya riga ya shiga in dai ba matsalar ba lahiyar jikin uwa ya kama ko kuma a ce da bai da lahiya yanda duk kai sai dai ka hankura da abin da ya same ka ka aiye shi mm-hmm. sai dai ka taɓo masu taimako harkar taimakon ɗaukar iya su su kama maka amma don talauci ko don wani abu bai kamata ba ka ce ka ka zubda ciki sannan bai doka ta hana shi mm. mun sake dawowa kanku to madalla mu koma bangaren naku dr ah, sani janjuna shin wani kallo kuke ma al'amarin na zubar da ciki a kasar niger shi dai wannan al'amari al'amari ne wanda a halin yanzu gaskiya na bada mamaki saboda yana kamari kwarai a can da in an lissawa ana ganin akwai ɗaya wanda ake samu wanda ba bisa hanyar aure ba sai kuma yanzu aka waye gari ana ganin kuma wannan ɗayan sun rage babu su yanzu amma ai abin da ake yi da ana samun su shi kuma karuwa ɗaya ya yi kenan in an gano cewa akwai abubuwan da ake yi kenan waɗanda suna hana a samu su yanzu to dalle cikin duka irin waɗannan abubuwa akwai na kiyayewa na shan ƙwayoyin magani da wasu matakai duka sannan kuma duk cikin irin waɗannan matakai akwai dabarori waɗanda ɗan adam suke ɗauka wanda suka shahi zub da cikin wannan wasu suna amfani da hanyoyi waɗanda ba na ƙwarai ba wanda doka ba ta yarda da su ba wanda ba hanya ba ce ba ko ta likita ƙwararri waɗanda za su kawo gudunmuwa a yi yanda doka ta ce sannan za su ɗauka wani fanni yana haddasa musu matsaloli da dama to yanzu dai sai mu ce wannan al'amari akwai shi babu birnin nijar wanda ya tsira da wannan al'amari shin yanzu ku a ganin ku ke sa mutane ko kuma in ce mata suna zubar da jikuna abin da ke sa mata suna zo da ciki shine cewa kama tsoron kwamiya don saboda cikin wannan al'umma mu akwai abin da aka yarda da shi akwai abin da ba a yarda da shi ba abin da an yarda da shi bisa fannin zamantakewa ta mace da namiji shi ne wanda an ka samu bisa hanyar aure an ka yarda da shi jama'a ta zamana ta ce mun yarda wance da wane ku je ku zamana zaman aure ku samu ɗaya wanda amfani za su amfana al'umma sai to cewa ana samun matsaloli saboda arme wani bi yana kawo matsala wai halayi kuɗi sun yi tsada wani bi ga lakwal da ake yi yarinya ko budurwa ta ƙosa kwarai ta balaga samari ya balaga babu halin yin aure ko da wani abu dai can hujjoji dai iri-iri sai su kawo wannan al'amari yana sa dole ne mace da namiji cikin wani fanni su gamu idan suka gamu wannan abu ya faru ciki ya shiga sai a ga ba hanya aure ne ba kumiya ce don haka rabuwa a cire ma wannan kumiya shine ke sa mutane su shiga cikin wannan fanni na cewa bar su sha wani abubuwa ko su tai su buɗe wani magani wanda za a zubar da ciki saboda a ɓoye kumiya kar a zo a zamana cikin al'ummar da za a rika nunin mutum ana kwatanta ga abin da ya wakana ga abin da ya wakana kamar an kasa ne gidanku na kyautata ma al'umma ko kuma na iya rike ɗaya na takai bancanta saboda ba a kyauta ma al'umma ba kenan wannan kume wannan gudun na a ce gashi gashi shine mutane suke bin wannan hanya babu wanda ya sani hanya ta ɓoye da wasu likitoci da wasu bokaye da wasu waɗanda dai suka sa kansu cikin irin waɗannan abubuwa sai su ɓille don saboda a zo da cikin a lahiya. madalla mun sake dawa kanku wato dr uh, sani janjuna kahin mu yi gaba a yanzu sai mu saurari firar tamu ta gaba tare da wato likitan mata dr idrisa amadu inda yake ba mu adadin yawan zubar da cikin da ake samu da kuma dalilan da ke iya haddasa zubewar ciki. Ba shakka wannan gaskiya ne domin idan babu cikakkar kulawa yana kaiwa ga mutuwar mace hakan na kara yawan mutuwar mata sosai musamman zubar da ciki na ɓoye. Ana daidai da kashi goma daga cikin ɗari na mutuwar mata sanadiyar zubar da ciki na ɓoye. Kun ji abin da wato doktora ya bayyana muna dangance da adadi kuma da ake samu wato na zubewar da ciki adama tinni shin kina jin mu eh, ina jin madalla ɗazu kin gutsuro muna kaɗan daga cikin abubuwan da suke sa ana zubar da ciki shin da wani lokaci ne ya kamata a tsaye da bunƙasar ciki ga mace ba abin da ke sa a sa tilas sai dai akwai rashin lafiya kuma ba kowace rashin lafiya ba rashin lafiya ba za ta wa eh, kamar bata zama mhm. ya rayuwar rayuwarta gaba ɗaya shi wannan kaɗai ne aka yarda da shi kuma yadda sani yake nan ga yanzu haka ne mata suna nan ana nan ga wannan zub da suke amma mace in kin ga kin balaga to yanda ake yi bai ki bar kanki mace ko namiji amma in kin ga baki iya tsara kanki ai akwai maganin da in kina shan su yana sawa kake ɗauki ciki mhm. kenan shi ya kamata mu ba karfi a garin ga in kin san biki ya zama biki ya tsara kanki da ke dai ki nemi zub da ciki har ya kai kama rayuwarki matsala ta yana ta matsaloli iri iri kina iya tsada rayuwarki cikin shi ko kuma tana yi wa aihuwa a gaba ma ki rasa ta kuma ka aihuwa cikin kin zuba shi ne a gaba ma ki nemi aihuwa kin rasa ta kenan akwai maganunukan da ke da kai wanda ake ce ma planification familial sai ka kai gidan likita kowace likitoci suna bada ta kuma banza ne ake bada ta a garin da zai sa in kina shan shi kina kara kanki da samun cikin da ke niyya ɗaukawa ba. To madalla Adama ka mu kai ga mafitar kamar yanzu idan mace ta zubda cikin ta miki iya biyuwa baya a biskan lafiyarka. to yanzu kina neman zubda ciki tun da masu zubda cikin da suke yin shi duka ba cikin yawancin su ba cikin likitoci da suke yin shi. A wasu ne suke yin shi babu abin da ake cewa kamar kamar abin da ke da cikin likita da zai hana ki lafi irin wannan. kenan akwai zub da jini jini ne in fara zuba tsaya ma mace Mutum ya mhm. ta zuba ma mace har ta kai ta rasa shi ko kaɗan a cikin jikinta har ya kai sai ta rasa duka wannan wannan na kwarin ne na biyu kuma yana iya samu ta cutar da ake ce ma infection infection iri-iri ce akwai wadda sai ta kai ki da opere akwai wadda sai ta kai ki ma aihuwar ta ki ma gaba ɗaya sa'a shi ta akwai wadda kuma ba ta ma barin ki duniya irin wannan sai har kashe mace take yi sannan matsalolin suna da yawa iri-iri madalla doktor sani janjuna kun ji ire-iren matsalolin da kamar zub da ciki yake iya haddasawa ga rayuwar mace shi me kuke gani dangance da wannan eh, matsaloli suna kawowa da dama ake samun su basa irin wannan al'amari mhm. zalla wannan gudun kwamiya da ke tura mutane yin shi yana haddasa musu matsala wadda haƙar kume shine cewa ana iya a mutu na ɗai kenan kuma wani bi a yi gudun gara ne a haɗa gidan zago an yi gudun kumya ƙarama sai a haɗa babbar kumya cewa menene ana iya cimma rashin haihuwa cikin irin wannan al'amari to a ya zamanto cewa kuma zuwa gaba an nemi haihuwa kuma sai a ga abin ya zamanto har yau wancan gudun da an ka yi gashi kuma yanzu mutane kuma sun koma suna nunin mutum cewa gashi kuma ba ta haihuwa ba ta haihuwa kenan har yau an yi gudun wancan karamar kumiya mutum ya ja mu kanshi babbar kumiya sai zai sa cewa lokacin da mutum ya kai har yana neman kowane irin ɗa ne ma Allah shi bashi to kuma babu saboda mi yayi wannan al'amari ya zo ya bata mata mahaiwa yadda ba za ta iya samun wata haihuwa ba zuwa gaba kenan dole ne wannan al'amurka sai an kiyaye a bi hanya yanda doka ta ci in matsala ce ke da kwai ta ciwo bisa ga al'amari na cikin a doka ta ba da hanya yadda ya kamata a yi in ko bisa hanya ne na kumiya rigakahi ne ya kamata a yi shi ne ya magani mm-hmm. don haka a kiyaye tun kahin abu ya shiga akwai hanyoyi yadda za a yi a yi amfani da su kar irin wannan kumiya ta zo yadda za a ce a gushe mata a shiga cikin wani hali na kaka nike yi wanda zai kawo babban matsala irin ta an yi gudun gara an haɗa gidan zago. Tun da wani lokaci sai a zo a yi auren kuma aihuwar ta gagara daga nan kuma wasu matsaloli sai su ƙara bullowa. Su ƙara bullowa cewa da zaman arman ma zai kawo babban matsala. Abin da mata ba sa so ne namiji wani bi da ya aure zai zamanto cewa ya yi shi saboda yana son ya samu ɗiya. Mhm. To idan kuma babu su zai cewa zai ƙaro wani aure za a gama can ta ce har ma inda ta sani ba ta yi wannan abu ba da hayahe mata tana da ɗanta wannan ko kuma cikin irin wannan al'amari da zaman kishiya da za ta yi to duk irin waɗannan abubuwa ne za su kawo mata matsaloli yan duka cikin zaman auren za ta ga kamar babu jin daɗi babu rayuwa kyaukyawa mun gode dr sani shin dr adama ne kin ji dai wani bi ire-iren matsalolin da suke sa wani lokaci yaran su kai ga dokan cikin da ba a so har su kai ga zubar da shi shin a bangaren na wato ma'aikatar taku akwai wani wayar da kai ko kuma in ce wani sako da kuke isar ma matasa don kar da su kai kansu ma a cikin abin balle har ya zamanto daga baya kuma an shiga neman rabuwa da shi um, to mhm. abin da dai muke yi ma matasa duk wanda mace kasan da ta iya tsakan kanta kasan da ko ta yi ciki wannan cikin sai dai ta aibu shi kenan rigakafi ya kamata ka ɗauka rigakafi shine ne ki ki ɗauki maganin ki na hutu wanda ake cin maganin planification familial in ma wurin ma'aikatan mu ne in ma cin CSE ne na ita ko ina ana bada su inda duk ta tana samu su da ta hitar ta ɗauki maganin ta ban sa ne ake bada shi ba ta bada ko dala ta ɗauka don ta kare kanta da wannan cikin da ta so ta ɗauka lokacin da ta yi arme ta yi niyyar ɗaukar cikin ta sai ta aje maganin ma sai ta ɗauki cikin ta shi kaɗai ne doka ya yarda da shi wanga abu garin ga amma ki ɗauki ciki ki so ki nemi a furta shi ba mai zurta da shi ka dai doka ba ta yarda da shi madalla dr adama mun sake dawowa kanku shin ana iya ɗaukan al'amari na zubar da ciki da gangan cikin abubuwan da ke haddasa yawan rasuwar mata a ƙasar nijar ga abin da dr idrisa amadu ya shaida mana Ana asibitin haihuwa na Isaka Gazobi ana samun zubewar ciki da yawa suna kai kashi talatin cikin ɗari na matan da suke samun zubewar ciki akai-akai. Abin da ake kira zubewar ciki akai-akai yana nufin abubuwa da dama. Ko dai matsalar mahaifa ko kuma cutar fitsari ta daudar salanga ko kuma masassara ko dai wata matsala da ke iya sa masassara daga nan kuma sai a ɗauki maganin zube cikin. Dr. Adama kun ji ƙarin hasken da Dr. Idrisa ya mana. Shin a ɓangaren naku kuna da wasu hanyoyi na rigakahi na ƙin ɗaukan wannan cututtukan wanda cikinsu a wanda suke haddasa zubewar ciki? Eh, to, waye da muke na mata in sun zo dai kamar bisa wanda na faɗa muku dai ne kamar mu sa su cikin kansu kasu ya su sun yi wuri inda za a musu wani a ce musu ana iya zuba musu ciki muka ce musu ciki inda duk kuka ce aka zuba muku duka matsala ce sai kawo muku wayar kai da muke faɗa musu ne mu kwatanta musu duka matsalar da take iya kamu mu ce su hankula da wanga cikin su a shi amma bayan shi suna iya ɗaukar rigakafi don kan wani ciki kuma yanzu wayewar kanta muke musu kenan bisa harkar ciki tun da garin da akwai mutane da yawa abubuwan da suke yi a tana kawo akwai wanda suke gani mace an sa mata wani kamar ice cikin ma'aikwa mm-hmm. ice suke sa cikin ma'aikwa kuma akwai maganunukan da suke samu ko ina wata rana aka ce har kasuwa akwai maganunukan da likitoci ana da shi amma mu da ake da shi ba da ya aiki a zuba ciki da shi bane dan akwai maganin da ake da shi ne ba na zuba ciki bane to su maganin kan sun san shi yan gari sun san shi har sun helikoptoci sanin shi kuma sun san inda suke samun shi shi ne matsala shi ne wannan abu yana da wuya kwarai a hana shi amma ana ta ci gaba da waye ma mata kai to a cikin kamar aikin da kuke yi na wayar da kai shin kuna iya kwatanta mana da cewa yanzu mata sun gane ko ko har yanzu dai ana nan gidan jiya to ban ce ana nan dai gidan jiya amma da saura da saura mata sun gane tunda muna samun waɗanda an matan da basu arme ba da ke zuwa ɗaukar maganin hutu idan in ce mata sun mara ganiya tunda da baka samu mace in ba arme sai ba sai aihuwa guda ko biyu baka ɗaukar maganin hutu to yanzu ta rana tana samun 'yan mata su ma ya taɓa arme ba sun zo neman maganin hutu don sun san da tana yiwa ciki kuma ko sun ciki ba yanda suka iya da cikin nan suka aihuwa amma ko yanzu da saura tunda dai cikin garuruka ko ina makarantar isa gwalobi ta kai kana samu hanyar zama tun da irin wa'annan ta kai su da babban matsala an kawo su dole likita na a ɗauke a ceci rayuwarsu. <laughs> to madalla doktor adam martin shin mamman sani wasu mata na korafin cewa talauci ne ke sa su suna zubar da cikin ya kuke ganin wannan al'amarin gaskiya ba za a yarda da wannan hujja ba tana yiwa a ce talauci ya sa an ɗauki cikin amma a ce talauci ya sa an zub da cikin da nan cikin al'ummar mu cikin zamantakewar mu ba abu ne wanda ake iya yarda da shi ba hujja ita ce cewa talauci yana iya sa mace saboda babu abincin ci babu wani abu saboda tana baɗa wasu kuɗi ko wani abu wurin namiji shi mata wayo shi mata yaudara na shi bata kuɗin ko shi bata abincin yaudare ta a mata ciki haka nan amma zancen a ce saboda ba a iya ci da jaririn ba a iya talatar da shi ya zani da ɗanɗan nan in ya samu a ce zai kawo wannan matsala ta a zub da ciki ana iya cewa nan cikin al'ummar wannan abun bai da wani kamari kwarai zanci duk zalla wanda yake tura zub da ciki shine zancen kumiya zancen na a addinance mutane suna kwatantawa na ce mutane suna kwatantawa a addinance kamar ɗan da an ka haihuwa ba hanya aure ba da wanda an ka haihuwa hanya aure akwai bambanci da suke samu musu sannan zaman kuma cewa wadda ta haihu ba cikin hanya aure ba ana nuna ta ne ana gwadinta ne yana sa cewa mutane sun ɗauke ta cikin wani fanni na mazinaciya to waɗannan duk kumya wannan gudun wannan abin shi dai ne zalla ummal aba'isar cewa bari su tahi su zub da ciki saboda ai shi ne shaida cewa ana irin wannan al'amari don haka in babu shi kenan mutum ba a iya tuhumar shi da irin waɗannan abubuwa ba a iya nunin shi cewa ai ga halin da yake ciki ga halin da yake ciki to zalla duk waɗannan abubuwa na gudun kumiya saboda shi dai ne saboda mutane mi za su cewa mi zai faruwa ya za a ɗauka ta ya za a ɗauka gidanmu wasu hafsun kai suna rarraba ɗaya ana kwatanta cewa akwai shege akwai mai uba duk wane ne wanda ba abin shi wancan gidan shege ke da kwai kaza da kaza to kun ga duk waɗannan al'amurka ne waɗanda a cikin zamantakewan mu mun ka kawo wasu irin abubuwa wanda ma addini bai ce ba sai a bata zamantakewa har a bata yaran cewa su kan kansu da ba su da lahi ko guda mutanen uwa suka yi lahi suka kawo su amma sai a zo ana nuna su kan kansu ana kutumta kamar ga halin da suke ciki cikin zamantakewa ba su da wuri kyaukyawa kamar sauran ɗiya. Mhm. madalla Dr. sani malama adama kina ji ina kamar yanzu a cikin kokarin da kuke yi ma mata bisa eh. yadda na gane matsayin aikin naku kuna kokarin ne bisa kan wayar ma mata kan tsarin iyali shin a bangaren mhm. abin da ya shahi kamar tsafta muhalli a nan gurin wani irin kokari kuke masu wannan matan eh to mhm. eh, cewa rashin tsafta yana sa eh, zub da ciki haka mhm. amma dai ba kwarai ba kamar abin da ke sa zub da ciki akwai abubuwa ne da yawa wanda wata rana likita ma ba maganin shi kamar mata masu ciki tunda muna samun irin su suna zuwa tasu mhm. mace ta ce da ta ɗauki ciki wata guda wata biyu ya zube da kanshi to wannan matsaloli iri-iri ne masu iya kawo shi to kusan harkar infection kuma infection ma tana iya tashi duka muna waye musu kai kuma muna tirasaman na infection kowace mace in kika so in kina da matsalar infection a nan wajen mu muna mata tirasaman na infection muna da maganin nan ba ma sai an tura muke ba an baki ortodox duk muna da magani nan gare mu sai mu ba su maganin infection su yi tirasan infection da ka samu matsala da cikin wani lokaci dr adama kaman amfani da kayan da muke yi mata da ake ce ma kayan mata suna ɗaya daga eh. cikin abubuwan da ke sa cikin mace zube shin a nan gurin kun taba haduwa da wadda ta samu irin wannan matsalar to mu dai ba ni dai taba haduwa da irin su ba mm-hmm. me sun ba akwai mata akwai abubuwan da suke matsalatsi mm-hmm. wannan abu da ake matsawa shi yana iya kai infection daga kasan nan sai ta hau ta kai habbusa har ta kama ma'aiwa to infection ta kama ma'aiwa ɗa ko akwai ciki ciki yana ɗan zubewa mm-hmm. Um, shi ne matsalar shi tana matsalar sai ka aka kasan nan ne zai aiki to wannan matsalar shi zai kai yake har bisa infection ta kama har ta kama ma'aiwa tana iya kawo ciki yanzu kuma tana ma iya hana aiwa ne kwata-kwata ko cikin ba su samu ba muna waye musu kai bisa wannan harkar matsalar nan kuma da muka samu wadda ce mu tana aiki da wannan abu muna waye musu kai shi madalla to ki kasance dai tare da mu dr Adamu muna nan tare da ke eh sani janjuna shaye-shayen kayan mata da mata suke yi da wani amfani da wasu itace da sauransu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo zubewar ciki ga ɗiya mata shin a matsayin naku na nazara al'ummar ne da kullum kamar wani irin tsokaci za kuma na bisa wannan sannan kuma irin jin hankali za a ma mutane bisa wannan wannan al'amari na amfani da kayan mata al'amari ne babba wanda gaskiya sai a ce yanzu ruwan dare ne gama duniya duk zalla idan mace ta kai dai ta fara kama zama da namiji za a ga tana amfani da waɗannan abubuwa iri-iri za a cewa ga mace ta yi aure amarya ce za a kai ta duka mutane sun tsara yanzu akwai wasu abubuwa duka da za a zuwa a shishirya a miƙa mata ta da su tana amfani da su waɗansu babu wanda ya yi ce ya yi wani nazari ko wani lissafi bisa ga ciwon da suke iya haddasa mace wani bi wurin neman daɗi ana iya nemo mugunya wahala saboda waɗannan al'amurka ba wai su ne ba zalla waɗanda likitoci ƙwararri sun yi aiki ko nazari bisa gare su ba abubuwa ne waɗanda kawai mutane cikin ko wani bokancin ko cikin wani abubuwan su sun nazarto su sun yi lissafin su haka nan sun zo sun sa ana amfani da su to waɗannan abubuwa suna haddasa matsaloli ƙwarai bisa ga cewa babu mamaki kamar bisa asara ta dukiya da ake yi bisa gare shi sannan kuma yana haddasa malati iri-iri saboda cewa duk wani zalla ciwo na ƙasa ga mace yana tasowa bisa ga amfani da irin waɗannan abubuwa saboda yadda ake gangama magungunan mutane da dama ba su san shi ba bu kawai kai dai ka ga magani ne iri-iri ka ɗauka kasa cikin wurin da kake darajantar da shi alhali ko kai bisa wani al'amari ne can daban yana iya kamar yadda likita ta kwatanta yanzu shina iya hawa sama ya kai mahaifa shi bata ya kawo babban matsala wurin baɗar daɗi abu a bata a kawo babban masiha ta da bai mutum har mahaifa ta lalace zancen neman haihuwa yanzu ya zama matsala bisa ga irin waɗannan al'amurka ya kamata a ce an kiyaye duk abin da ya kamata a yi bisa irin waɗannan amfani da kayan abubuwan kayan mata a baɗi likitoci ƙwararri su ba da horo bisa gare shi su ba ku bayanai bisa ga abubuwan da ya kamata ku yi amfani da su waɗanda an ƙwararri an ƙwara su an gwada su an yi aiki da su an ga cewa ba su da wani izgili bisa ga ɗan adam amma idan ka ce za ka lalube cikin duhu ka ɗauko duka ko menene ka sa wurin da bai kamata ba yana iya kawo babban matsala. Mhm. baya ga wayannan na matsa-matsan ma da mata ke amfani da su akwai na sha su da kansu wani lokaci suna kawo illa a game da wannan dr adama tinni shin wannan ƙari zaki muna a game da wayanda ake sha baya ga wayanda ake matsawa to wanda ake sha su ma matsalolin shi ba a san ba da aka yi shi ne matsalar tasu ba a san ba da aka yi akwai wanda na gargajiya ne to da gargajiya ana aiki da su amma akwai wasu ba a san ba me aka yi su kuma akwai wasu na sha har da kwamfani har da kwayoyi kamar na likitoci da ba a san ba ma wani iri ne abu ya kamata ka sha guda sai mata suna sha har uku hudu biyar suna kawo musu matsaloli iri iri duka kenan ko ne in ma na shan ne in ma na mutum abin da baka san ba da shi da wuya baka iya aiki da shi baka san ba da me aka yi shi ba san ba me aka haɗa cikin shi ka sha shi aiki dole ya kama maka matsaloli mm-hmm. eh. kuna da ƙari a kai wato sani janjuna a game da wanda ake sha tun da mafi yin wasu da ake shan nan ha baka ma san daidai yayi ne kamata ka sha ba kai dai an ce maka na sha ne kawai ka kai ta dirka wannan al'amarin shine babba saboda gaskiya abin da ke kulle eh, mana kai bisa gare shi mata sun haukace kwarai bisa ga shan wannan magani ga amfani da shi waɗannan abubuwa ya zamanto cewa yadda ake yin bisa harkar aure kamar valis haka shi wanzu wannan abubuwan akwai abubuwa da za a tsarawa a shirya ma mace iri-iri ga sanan wanda za ta matsawa da wanda za ta sha shi kuma babu wanda ya auna su zalla ya san ko menene in waɗannan abubuwa ne mu kiran da muke yi a buɗi ƙwararri likitoci su ba da horo su ba da bayani bisa ga abin da mace take iya amfani da su bisa wannan saboda wani magani yana amfani da shekarun mutum yana amfani da kwarewar mutum bisa ga al'amurkan zaman auren wani yana amfani cewa da nauyin mutum wani yana amfani da wasu sinadarai na lahiyar jikin mutum ma to tanewa ka ɗauka su zame maka babban matsala to wannan abu ya zamanto cewa sai an tashi tsaye gare shi tsohi su ɗauka yara su ɗauka masu aure su ɗauka waɗanda ba su da aure suna ɗauka duka waɗannan abubuwa ya zama gaba ɗaya gashi saboda mi yana sa mutane na kwasa dukiya bisa gare shi mhm. saboda ana amfani da mata ana musu wayo ana cuta musu magani ga ya zama ya zama to ko ina shi yake kawo musu cutoci iri-iri na hawan jini da wasu abubuwa cutoci iri-iri waɗanda suke iya haddasa musu matsala bisa mahaifarsu kenan kamar yadda na kwatanta ne wurin neman daɗi ana kawo matsala babba wadda za a asara gaba ɗaya ma sam kuma gaba ɗaya kuma duniya ta samu mutum ya koma yana wayo shoyo kan shi cewa ga abin da ya same shi alhali ko kai ne ka jawo ma kanka cikin irin wannan al'amari uhm, uhm, uhm, da kanka ka nemo ma kanka matsala adama tinni wasu na zargin cewa yin amfani da hanyoyin sasari tsakanin haihuwa na iya shawo kan matsalar zubewar ciki shin wannan zancen gaskiya ne ban iya ta haka ne tunda kuma ina ita haka ne tunda wasu da ke neman zubi cikin ta suke su wanga bai girma ba na samu wani sabon ciki mhm. wannan shi wasu yana sa su su zo da ciki a lokacin bai kamata ba abin da ya kamata dai ka yi espasan mai son dan ma ka shiga cikin irin wanga hali da zai kai ka ce ka nemi ka zo da ciki kenan ka yi espasan yana iya kare ka da neman irin wannan abubuwa eh, in na shekara guda ne in shekara biyu ne kai zaka ba ta ɗani kai da mijin ka ku ku tsara ku ga yadda kuke so ku yi espasan mai son so ku me kaka sai ka ce kana zanne ba ka yi ba amma in ciki ya zo kuma ka ce ba ka yarda da cikin nan wannan ne bai ba. to madalla kahin dai mu ci gaba a yanzu sai mu saurari tarihin dr aisa dara wata kwararren likita wato a cikin fassarar fanta shamsu. Sunana Aisa Diara, na hamsin da ɗaya, ina da aure da ɗiya uku. Ni likita ce, kuma na karanci ilimin zamantakewa, musamman ilimin sanin yanayin jiki da halayyar ɗan adam. Shi karatun likitar na yi shi ne a garin Bamako. Bayan na samu digiri na na uku, sai na kuma je garin Marseille, inda na sake wani digiri na uku. A fannin gane fasarar da jama'a ke yi wa ilimin aikin likita, wato anthropology de la santé. Na kuma sami digirin na uku a shekara ta da 2010. To wai Dr. jara me yasa kuka zaɓi zama likita? Musamman ma kuka ƙara karatun gane fassarar da mutane ke yi wa aikin likita. Euh, na yi shi ne saboda sadaukarwa, kuma lalle ina son in kawo gudunmuwata wajen kyautata kiwon lafiya, shi yasa na yi sha'awar yin karatun likita. Wane fanni ne kuka hi taɓawa a cikin aikinku? Euh, a cikin binciken da nake yi, ina ba da ƙarfi ne a kan tsare-tsaren hukuma na kyautata kiwon lafiyar al'umma da kuma tafiyar da su a Niger da ma ƙasashen ketare. Ina kuma taɓa fannin kulawa wajen ciki da haifuwa da kuma yadda al'ummar karkara ke isa ga samun kulawa ta fannin kiwon lafiya. ma mata kulawa ta fannin kiwon lafiya na daga cikin aikin da kuka yi sawa a gaba, musamman ma zancen tazarar aihuwa. Ko me yasa kuka zaɓi wannan ɓangaren? Euh, Dangance da fannin tazarar haihuwa, duk da akwai magungunan tazarar haihuwa a gidajen likita, ana samun mutanen da ke ganin akwai matan da ya kamata su yi amfani da su da kuma euh, matan da bai kamata ba su yi amfani da su. Misali, matan da wazajen su suke tahiya wajen biɗa, kenan su ba su da wata rayuwar auratayya, kenan ba sai sun yi amfani da wata hanya ta sa tazarar haihuwa. Sai kuma 'yan mata, waɗanda mafi yawan yawancin mutane na ganin bai kamata su yi amfani da hanyoyin tazarar haihuwa ba, tunda su a ka'idance ba sa zama auratayya. Ta haka ne kuma sai aka lura da ana samun ciki ba tare da an so ba wajen 'yan mata tunda ba su amfani da magungunan sa tazarar haihuwa. Kun ga kuna yawan kawo zancen ɗaukar ciki ba tare da an so ba, kuma irin haka kan iya sa a yi ta zubar da ciki a boye. Wai ko a Nijar akwai kilgon da zai iya ba da adadin hakan? En fait, il n'y a pas une estimation fiable des avortements. To babu wani kirge ingantacce wanda za a iya fakewa da shi a ce ga adadin cikin da aka yi ta zubarwa a ɓoye. Tunda a ɓoye ne ake yin shi, gashi kuma an kauce ma doka. Kuma wannan ba zance ba ne da aka fiye tattaunawa a kai a tsakanin jama'a. A lokacin bincikenmu da ya shafi likitocin garin Yamai da na Gaya, muga waɗanda zubar da cikin a ɓoye ya shafa kuma yawancinsu suna yin shi ne wajen mutanen da ba su kware ba kenan yana da haɗari sosai kuma ya yi sabidin rasuwar mata da yawa sannan zub da ciki a ɓoye na daga cikin manyan abubuwan da ke haddasa rasuwar iyaye mata Mi doka take faɗi dangance da zubar da ciki a ɓoye. Doka ba ta shiga lamarin nan sai idan an samu matsala wajen zubar da cikin ko kuma rayuwar matar da ake zubar ma da cikin yana cikin haɗari. Kenan sai lokacin nan za a fara zancen yi mata magani amma bayan wannan babu wani taimako a fannin zubar da ciki tunda ya saba wa doka saboda abu da yawa kamar siyasa, addini, al'ada da sauransu. Masha Allah mun saurari wato tarihi na Dr. Aisa Dara. Shin wani irin ƙari za ku ko kuma in ce menene ra'ayinku a game da abin da kuka ji daga ita wannan mata Dr. Sani Janjuna. To, Aisa Dara mata ce wadda ya kamata a ce ta zame ma mata u'yan mata nan Nijar kwarai ma akan misali. dan saboda mi, mace ce ga ta likita kuma ta ta ƙara neman ilimi kwararre na bisa harka zamantakewa na ta ƙara kuma ganowa da wasu fannunuka abubuwan da ya shahi ciwo iri-iri wanda ya shahi harkar mata. Kenan ya zamanto cewa ga namu gani hasashe shine cewa lalle ciwo na mace wanda ya ganin shi kyaukyawa sai mace. Komin namiji ya kware yana iya gano wani abu amma mace kuma ita za ta hin gano ciwo na ɗaya mace. don haka muna kira cewa in son samu ne lalle mutane su tura ɗiya mata boko na su samu ilimi na bisa fanni na lahiyan mata ba don komi ba don saboda a nan al'adunmu mutane sun yi buƙatar cewa idan ka ce a ce namiji da a ce namiji ne ya tahi yana kamar gwadi bisa gare ta ko diba ta a ce ɗaya mace ce 'yar uwarta take diba ta to don haka ba yiwuwa a samu likitoci mata da dama idan mutane ba sa aika ɗiyansu mata a boko ko kuma alakwar zane kwatanta don haka kira ne babba na sanin cewa inda namiji ya taka rawa bisa fannin likita ɗaya mace tana iya taka rawa in ya taka rawa bisa ba da magani taimako bisa harkar mata to macen za ta him ba da taimako ba don komi ba don saboda tana mace domin mi saboda ciwon mace na ɗaya mace ne. Mm-hmm. Eh, Doktora Sani na shin a ganin ku ana iya tsaida zubewar ciki a nan ƙasar Nijar? Da waya a ce an tsayar da shi kwata-kwata. Mm-hmm. Dalilin shine cewa ɗan Adam duka yana cikin irin wannan hali na zamantakewa na hulɗa maza da mata mhm. ƙasashe da dama waɗanda sun tashi tsaye sun aza shari'a ma sun mai kaihi bisa ga irin waɗannan al'amurka amma ana wannan abin yana wakana mhm. don haka abin da da ya cewa a ba gaba shine bisa fannin da ya shahi lahiya ta mutane kowa ya sani rigakafi ya yi magani mhm. a yi kira a waye mu mutane kai kwatanta musu cewa wannan al'amari ga illar da yake kawowa kahin ya faru ku kiyaye kuma ga hanyoyi na kiyayewa waɗanda ake ab bi don saboda kashe samu in an ka same shi kuma in hanya za a in ana iya haƙuri a yi haƙuri da shi in ba a yi haƙurin shi to a san hanyoyin da za a bi wanda doka ta yarda da su kuma a je wurin ƙwararri likitoci saboda ka a sa mutum ya sa kanshi cikin mawayacin hali na takaka inda na sani don saboda idan bai kiyaye ba zai shiga cikin irin waɗannan al'amurka. Shin ko kuna da misalin shawara ɗaya ko zuwa biyu wanda ya kamata a yi hanya da ya kamata a bi don ya to ko ba a hudda shi kwata-kwata ba dai an samu ragowar shi. Shi dai ita ce hanya cewa a tura ɗiya mata da maza samari su rika yin aure. Mhm. Idan lokaci na ɗiya mace ta kwatanta tana son aure ko bar ta yi aure. Zamani na yanzu bai hana ya mace ta yi bukonta ta yi karatunta tana da aure kowa yana iya diba ya gani da dama suna yin shi kuma an sassabta dokoki na ƙasa yadda ake iya ba mace hakken cewa ta yi karatu ta yi boko ta samu makanta aiki ita ma don haka kenan kiran da kamata a yi yadda malamai suke gayi wani abubuwa saduwa tsakanin namiji da mace wanda ba fannin aure ba a kiyaye a bari a shiga cikin fanni kawai na sai aure duk wadda ta isa kuma aure uwaye in ya ta tana son aure a yi mata aurenta a yi mata aure saboda irin wannan ya kamata a kiyaye a yi gudu in Allah bai bada ba tsariman ba sai a yi haƙuri har lokacin da ya samu in ba a yi haƙuri sai a san dabarun da za a yi kuma saboda akwai rigakafi iri-iri waɗanda likitoci suke badawa kuma kamar yadda likita ta kwatanta ɗazu babu wani kuɗi da ake badawa kuma wurare ne in ka zo babu wani zancen tambayoyi da ya mace ce kika zo kika ce abu kaza kike so ɗauka ɗaya za a yi a baki ta heki babu wani zai tambaye kina da aure baki da aure kina yin kaza ko bakin kaza ko wani abubuwa babu wani abu tambayoyi dai waɗancan bisa abin da ya shahi lahiyar jikinki ne don saboda a san wani iri ya kamata a baki kai ka muke illa kiran da muke yi kenan na a ce a yi aure a na cikin aure duk wasu mu'amala tsakanin namiji da mace su zamanto cikin fannin aure ne idan ba a iyawa a kiyaye idan arama bai samu ba a yi haƙuri a kiyaye har lokacin da Allah ya bada shi. Madalla Hausa suka ce maganin ka a yi ka a hwara. Dr. Uh, Adama Tinni kin ji tarihin Dr. Aisha Dara me zaki kara mana akai? Eh. Tarihi da ya yanzu Dr. Sani ya haɗu ma duka duk duk mhm. abin da ya kamata ya faɗi mhm. mata a tura su ikon a waye kai mhm. kuma uwaye yarinya ta kai armi ta samu miji babu wani zaɓe tun ga mace yarinya ta zo ta hiddo miji ba a mata armi ba gobe ai tana iya zuwa wurin wannan miji ba a san wani zai samu ba kuma kenan duka wannan hanyoyin da ya kamata a fita a kare mu ma uwaye ya kamata mu ma mu sa kanmu cikin responsibility ne mukin ma iya namu mu yi kansu mu iji kansu da kyau kan mu sa su halin da zai kai su daga bayan muna inda mun kenan uwaye su daina wannan ɗarɗarin da ake yi wani bi eh. ka ta kai wani lokaci baka iya eh. zuwa ka zamna ka hirra ta kutumta mata gashi gashi gashi gashi eh. mhm. kai kullum ba ka gida ba ka ba ka nan balle ka hira da yarinya sai in abu ya samu a zo ana kama kame ko kuma yarinya ta hiddo miji kai miji bai maka ba tun da ba kai muku zaka zama da miji ita ce zaka zama da miji in dai ya cika dai abubuwa dai wanda ya kamata ba wani sai arziki ba ke zama arni kenan duka wannan duka a sassarta yare a samu in sun kai arni suka samu masauka a in yadda ba su samu miji ba a yi hankuri yadda doktor sani ya ce mhm. in kuma ba su iya hankurin su kai su ɗauki matakin kuna zamne kuna shirin su kuwa musu kai To Madalla, mun gode sosai Dr. Adama Tinni wato wadda take a nan kungiyar nan mai zaman kanta da ake ce ma Marie Stopsa wato ƙwararren likita ce kuma shugabar likitar kabine marie stops wata ƙungiya da ke ƙoƙari akan batun tsarin iyali kuma take da wakilai a cikin jihohin yamai maraɗi tawa da talabere kun saurare mu tare da wato dr sani jinjuna ministan al'amura yau da kullum da shi da dr adama tinni nan dai muka zo ƙarshen shirin na filin mata na yau wanda ya tattauna akan batun zub da ciki a ƙasar niger illoli da zubar da ciki ke iya haifarwa ga lafiyar ya mace kuma yadda kuka daga bakin wato bakin namu shi dai aka ce maganin ka a yi ka a fara kenan hanya mafi sauki ita ce a kiyaye a kiyaye a kiyaye duk abun da zai zamanto wani hulɗa tsakanin mace namiji har zamanto cewa an je an samu ciki wanda bai bisa ka'ida kuma daga baya a zo a nemi zubar da shi sannan kuma illoli su biyo bayan wannan su zubewar wanda kuka ɗaya bayan ɗaya bakin namu sun bayyana a madadin kowa da kowa wato ni hawa usman nake mana sallama a can kan jikin sare mu tare da ban hannu isa lawali sai in barku da shirin namu na matsoki masu salam matsokiji matsokiji matsokiji matsokiji matsokiji Mm, wanga wari hwa wa'in ga kuda la haula na fi da haka unguwar taku take hmm, hafsu aikin gadai cikin abun da muke rayuwa yanzu shekaru shida kenan ikon allah to wai kin taɓa yi wa makotan naki magana ai ko dan wayar musu da kai sai ki nafi ke ni gabani da wayannan shige-shigen naki fa kar ki zo ki to ki gama ni da makwabtana don allah bari ke ita wannan fa madan Madan, miya haka? Haba, ba ku gani za ku bata mu. To ita kuma asuwa hanyar kuma a kofar gidanki ne? Madan ni fa ba ce miki hanyar a kofar gidana take ba. Kuma ita hanya ta kowa ce kina nan kina ta bata ba ki gani ne. Kai kai kai ya ishe ku haka kuna nan kuna taɓaɓatu bakin hanya makwabciyata ki haƙuri amma duba ki ga ba kyau ganin wa'annan ruwan saltan da kike nan ga zubdawa ai dole yaran ku su yi ta rashin lafiya yanda wajen nan yake jawo saboro sai su yi masa sarar cizon saboro shikenan ga ku kullum a bisa kan hanyar likita makwabciya da kina so ke mini wa wa'annan ruwan doda su suke sa yaran mu rishin lahiya. Ab, yau da mun baki sani ba, don dai ban taɓa miki zancen ba ne, saboda gudun rigima, amma gaskiya ki yi ƙoƙari ki gyara. Kuma abin da makwabciyarki ba ta sani ba nafi, shine wata ayar doka da ta hito daga ma'aikatar magajin gari tun watan Septambar na shekara ta dubu biyu da bakwai wadda ke cewa an hana zub da ruwan salte a bakin hanya da titi, sannan duk wanda ya taka wannan dokar za ta iya hawa kan shi. Mi? Kwarai kuwa, ai ba ma shi kenan ba, mutane na ma iya kai ƙaran wanda ke zub da ruwan salte a bakin titi zuwa ga hukuma kenan gaskiya ku yi hattara kuma 'yan sandan kwamin ko masu kula da tsaftar gari suna iya kama mutumin Hmm. Su wane ne kuma wa'annan? Wa'annan su ne ke kula da irin wannan keskin, su ne ke yawo unguwa-unguwa suna diba bakin gidajen da ke da dauɗa da ruwan salti. Hmm. Kin shi ko? Amma dai na tsira da ban faɗa hannun wa'annan mutane ba. Makwabciya, na gode. Daga yau ba zan sake zub da ruwan doda da sauran abinci a bakin hanya. Ba komai, makwabciyata. Kin san ai mu ne ya kamata mu kula da tsaftar mu kuma hakan ba zai yiwu ba. Sai mun fara da bakin gidajenmu. Na gode makwabciyata. Allah Allah dai ya bar mu tare. Amin amin. Filin mata. Filin mata. Filin mata. Filin mata. Filin mata.